وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba 27 ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya yi daidai da 21 ga watan disamba shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 631 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina za mu tashi a sabon babi babi na ashirin da shida a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari da ashirin da takwas malam yake cewa babu tahrimi zulmi wal amri bi raddil mazalim babi wanda ke karantar da mu akan haramcin zalunci haramun ne a matsayinka na musulmi ka zalunci ɗan uwanka musulmi ka san wannan karatu sawa'un mahaifinka ne ko mahaifiyarka ne su ne zaluncin ya fi girma ƙaninka ne uwa ɗaya uba ɗaya ko wanka uwa ɗaya uba ɗaya shi ne zaluncin ya fi girma ƙaninka ne uba ɗaya amma uwa kowa da nashi ‘yan ubanni kenan ko shi ma zaluncin ya fi girma sannan makwabcinka ne shi ma zaluncin yana da girma sa'annan kuma sauran musulmi shi ma zalunci ne da girma sa'annan kuma wanda ba musulmi ba kirista ne shi ko ba yahude ne shi ma haramun ne ka zalunce shi shi zalunci rankata haramun ne shi sama ne ce babu ta harimin zulmi babin haramcin zalunci wal amri bi raddil mazalim da yin umarni da maida wanda ka zalunce shi ka maida masa rakinsa kowaye inda ka zalunce shi shine abin da zai sa ka warware matsalar tsakaninka da Allah shi ne ka maida masa da haƙƙinsa ka cuce shi shekara goma da suka wuce an gane ka dawo mai da haƙƙinsa ka cuce shi wata ɗaya da suka wuce ka dawo mai da haƙƙinsa shine za ka samu sauƙi a gaban Allah in ba haka ba za ka yi mamaki gaban Allah don ba yanda za a yi ka shiga aljanna da haƙƙinsa sai ka biya shi an gano wannan karatun shi kuwa zalunci ai wad'u shay fi muhalli. mahalli zalunci shine ka daura abu ba a inda ya dace ba an gane shi kuma ka shiga cikin haƙƙin ɗan uwanka sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba in ka shiga haƙƙinsa in musulmi ne ka yi laifi guda biyu ka shiga haƙƙin Allah saboda Allah ya haramta maka mai zalunci na biyu ka shiga haƙƙin ɗan uwanka wannan ne musulman in ka tashi tuba sai ka roki Allah ya gafarta maka ɗaya kenan na biyu ka dawo wajen wannan mutumin ka ce don Allah wane zaluncin da ne maka ka za ka yafe mu in ba haka ba inda za ka je hajji so dubu Allah zai raya ka kai shekara dubu a duniya wallahi Allah ba zai kalli wannan kofar ba na haƙƙin ɗan uwanka sai in shi ya ce ya yi in ka cika sharuɗan tuba tsakaninka da Allah Allah ya yafe maka shine ba za ka ƙara zaluntar shi da duk wani musulmi a doron ƙasa ba an gano wannan to kaga wannan babi ne mai girma kuma mutane da yawa ana sakaci a wannan babin na rashin kulawa da haƙƙin ɗan uwanka musulmi wallahi idan ka cuci mutum ya ce maka Allah ya isa to duk yanda ka kai ka bi wannan mutumin ka nemi fiye don Allah ya rantse sai ya saka masa ko da kafuri ne kai ko da mushiriki ne shi in dai ka cuce shi ce maka Allah ya isa to ka kaɗe an gane ka kaɗe a duniya kuma ka kaɗe a lahira don ba yadda za a ka shiga aljanna da haƙƙinsa sai an ƙwato masa haƙƙi kuma shi wannan tun a duniya sai Allah ya saka kafin lahira shi illan zalunci laifin muta'addi ne a duniya a maka ukuba a lahira kuma ka sha azaba kaga illan zalunci kenan abu biyu ne sawa'un miji ne tsakaninsa da mata in shi yake zaluntanta ba zai bar duniya ba sai Allah ya saka mata eh kenan ko dai Allah ya dauki da matar da za ta gana mai azabar da ya gana ma wancan tun a duniya kenan sannan kuma a lahira ya biya ta in ba ta yafe masa ba an gano wannan in kuma shi ita ce ke zaluntansa duk ranar da ya bar duniya ita kuma sai Allah ya haɗa ta da wanda zai fanshe wannan abin da taimawa ne in ya mutu kenan in ko bai mutu ba da ransa sai ya ɗanɗana mata kuɗanta har sai ta nemi wannan haƙƙin da ni akwai matan da na sani mijinta ne ta wahalar da shi ta rikita shi ta addabe shi har sai da ya sace ta da ya sace ta ta je ta auri wani wanda ta aura shi kuma yana zaluncin uwar gidansa in ya fara magana zai ce ubanci tana abin nan sai kai mata duka sai kai mata mari to ita ko ya zaje ta ya gaya mata kalamai masu muni bawan allah nan sai kasance in ya fara zaginta sai ta dinga ja da baya in ya zo mai ga ka ta ruga da gudu ita kuma wannan da ta fitini mijinta suka rabu sai suka haɗu ya aure ta idan ya zo ta yi abu zai ce zai ci kaza kazanta sai ta ce ba kaza kaza na ba sai dai kazanka sai ya kai naushi ita ma ta kai naushi sai a kici ne da fada sai mata lili sai ta kwanta asibiti kaga yanzu shi yanzu alhakin wa alhakin uwar gidansa tun daga ranar ya daina taɓa mai uwar gidan ita kuma wannan alhakin wa mijinta na farko ta ji jiki ta jijiki wani makwabcinsu yake cewa wata rana da ya kama yana ta dukanta Yace ce malam na kasa hakuri na same shi na ce zan ci kaza kaza kaza ƙara taɓa yarinyar nan ya ce sai ya kasa taɓa ta ya ɗauko itace ya ce sai na mata maka wannan itacen ka ƙara taɓa yarinyar nan ya ce ba da labari ya ce giya da mun ba ta gaishe ni tun daga ranar ta gani ina wuni <laughs> ya ce daga nan ya ce in ta ƙara taɓa ta sai na maka lahani ya ce shi ne ba labarin ya ce wallahi malam ta ce da bakinta ta ce alhakin mijinta ne na farko ita da bakinta take gaya mai ya ce ta ce alhakin mijinta ne na farko ta gana masa azaba to an yi an rabu an yi saki da daya wannan na biyun an yi na biyu ashe lokacin da ta suka yi na biyun tana so ta komawa asalin mijinta ne na farko sai Allah ya ɗauke shi ya mutu sai ta dawo kan nan sai ci gaba da gashi ya ci gaba da duka aka yi ne aka yi saki na uku yanzu ta ƙare ko har ta tarkiya ne zaujan gairahu ta je ta yi wani auren suka rabu da wancan aka ƙara dawowa nan ya ci gaba da duka an samu jaka kenan an gane? to shi sa wasu matan in suna jin azaba ka yi bincike za ka gano me dalilin azabar da suke sha an gama ba ta dawo ba an ƙara wani sabon sakin kuma dukan ba a daina ba kaga wannan ukuba ce akan ne haƙƙin wancan da aka sauyi to shi sa mutane da yawa sun kasa gane illar zalunci hadisin anas dan malik Allah ya ƙara yadda a gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama magana yace ittaqi da'watal mazlum wa in kana kafiran ruwayan Imam Muslim yace ku ji tsoron addu'an wanda aka zalunce shi ko da kafiri ne sai ce fa innaha turfa'u ila as-sama'i ka'annaha shiraratun ay ka'annaha ghayayatun ay annaha ghamamatun ana daga addu'ansa sama kamar gajimari tana haskaka sama kamar walƙiya addu'an tana haka a sama sai Allah ce wa izzati wa jalali na rantse da girma na da buwayata la ansurannaka wallahi sai na taimake ka walau a hin ko da bayan wani lokaci ne sai na saka ma an ce ma Allah ya isarci haka muke so ai isasshe ne ka gane kuranka Allah ya isa ka ce eh ai isasshe ne ka gane kuranka to kaga irin wannan shine abin da ke faruwa ga mutane da yawa wani dan kasuwa ne Allah isa mutane ne ya sa ya dankwafe ya yi warwar ka je ka bincika wani ma'aikacin gwamnati ne yana ritaya ya koma zero behind the decimal point dubu ɗaya na burge shi ƙarshenta pension ɗinsa da gratuity sai Allah ya sallaka wani a kai shi ya danne su ya ƙiba shi saboda lokacin da yake harkan shi ma ya sallaka nawa na mutane ya hau kansu to shi ma sai Allah ya sallata masa wani wa kazalika nuwalli ba'd na ba'a ba. haka Allah ce haka muke daura sashen azzalimai akan sashe wannan azzalimi ne ya danna wancan wancan ma ya danna wancan wancan ma ya danna wancan in ji Allah kaga wannan da yawan mutane sun kasa fahimtar rayuwa shi sa wa'ansu abubuwa ke biyowa baya irin wannan in ko mutum ya ce ma Allah ya isa to ka kaɗe duk yadda za ka lalime shi ka ba shi haƙuri ka ba shi haƙuri kada ka bari ya tafi da Allah isan ka tafi da Allah isansa a kanta wallahi ka sai ya shafe ka sai ya shafi iyalanka sai ya shafi dukiyarka sai ya shafi kai har danginka sai ya shafi su kaji illan Allah isa ne wani zai iya cewa Allah ka nuna min a kanka wani in ya tashi addu'a zai ce ya Allah da shi da 'ya'yansa ka nuna min kudurarka ka kaɗe an gane mutane da yawa irin wannan na faruwa da su kaga abubuwa gabaki ɗaya ya lalace Allah ka shirin da ku to wajibi ne ka mai da haƙƙinsa zuwa gare sa malam yace qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce malil na min hamimin wala shafi'i yuta malil zalimin azzalimai ba su da min hamimin ay qaribin min Afrika. ba yi da wani makusanci na aboki a lahira wala shafi'i yuta kuma ba yi da mai nemo masa ceto a gaban Allah da za a masa biyayya a kan ceton da zai nema a kanka ba wanda zai kalli shi ka san ai a duniya wani zai zai same ka dan Allah ka je wajen wani ka mai magana kila yana ganin girman ka in ka mai magana zai saurare ka ko to Allah ce ba ka da in dai ka zama azzalimi ba wanda zai nemo cetonka a gaban Allah Allah ya kore ne malaman usul suna cewa annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu ta'kid tabbas ba wani makhluki da zai nemo maka ceto a gaban Allah Inde kai azalimi ne to azalimai sako gare ku sai kowa yi wa kansa ne kiyamul layli da siyamun nahari ko don ka kubuta daga wannan sharri shi ne duk wanda ka san ka taɓa sa, ka yi ƙoƙari ka je ka bi shi ka warware wallahi mutane da yawa suna sakaci a wannan haka su ma mata a wannan ɓangare don zan yi amfani da wannan in ƙara tsokaci gare su akwai matar da kishiyarta ce ta haɗa mata musiba tsakaninta da miji har miji ya take ta ta ce malam wacce mun shari kuma ba zan taɓa yafe mata ba ta ce malam in tsora ni kaɗai zan yafe mata ta shiga aljanna wallahi sai dai kar ta shiga aljanna ka ta ɗaya kenan ko ta ce malam na je ka'aba na yi mata ɗawafi na ce ya Allah ka haramta mata jin daɗin aure har ta mutu a ina aka yi wa addu'a a ka'aba tana dawafi ta yi wannan sakwa. an zalunce ka ne to ta malam tana nan yanzu tana gane uban azaba ni musamman ta kiran take biya sai na ce ki haƙuri mana ta ce wallahi malam ba zan haƙura ba wannan kaɗan kenan baka san sauran wa mutane na aka cutar ba ko wata matan za ta raba ɗan uwa da ɗan uwansa saboda yana da dukiya saboda tana so a dinga yi ba ‘yan uwanta hidima shi ‘yan uwan da suka wahala da shi tun yana ƙarami har ya girma kada su more shi to ta ina za ta ga mai kyau ana fahimta wannan to haka makwabci da makwabcinsa haka aboki da abokinsa haka ɗan uwa da ɗan uwansa haka ɗa da uba wani ɗan da shi ake haɗa baki a cuci uban to sako gare ka Allah in baka tuba ba ba inda za ka a duniya kuma a lahira za sha mamaki wannan ladan sallanka in kana yi kenan da azuminka in kana yi kenan kuma in ya samu shiga a gaban Allah ko sa'annan da sauran ibadoji a nan za a zabtare a duba nauyin girman cutar wanda kai wa mahaifinka sannan a biya shi kana kallo zai shiga aljanna ya talika wallahi ko kallon ka ba zai yi ba sai ya ji tsaddum a aljanna zai tana yana da wani tsawa ne dan nafsi nafsi ne yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Allah ce ranar da ɗan uwa ke gudun ɗan uwansa da mahaifinsa da mahaifiyarsa da matarsa da ‘ya'yansa Allah ce li kulli mri'in minhum yawma idin sha'anun yughnihi kowa a cikinsa sa ya wadatar da shi kowa ta kansa yake nafsi nafsi ne Allah ka shirya da mu sannan ga zumunci na nan a bakin sirabi yana jiranka ko ga amana tana nan a bakin sirabi tana jiranka zalunci yana nan ya tsaya ya kasa ya tsare ka zalunci wane da wane da wane suna nan da kwari da dame da kujiyar ana jiranka ka zalunci wannan ka zalunci wannan ka zalunci wannan ka cuci wannan an haɗa baki da kai an cuci wannan wallahi in ka san ka taɓa cutan wani ka je ka warware manzo Allah sai da ya nemi yafiya a wurin sabansa kafin ya mutu ya ce duk wanda ya san yana da haƙƙi a kaina falyaktassa minni qabla an kuna yawan fihi laysa fihi dirhamun wala dinar yace duk wanda ya san na taɓa cutansa man tuhu, shakamtuhu aw azaituhu falyaqtassa minni duk wanda ya san na taɓa zagin ko na taɓa cutar da shi ya zo ya dau fansan abin da ne masa tun kafin yinin nan da babu zinari balle dirhami ya zo sabai duk suka sun koyar da kansu suna kuka yana faji yana jin jiki na rashin lafiya ne yake faɗin wannan faqama ukasha bin mihsan ukasha bin mihsan sai ya tashi sai ce ana ya rasulullah yace ni ya ma'aikin Allah me yace ya kalle shi ukasha yace eh yace wama zaka ya ukasha menene sai ce lamma kunta tusawwi sufuf yawma badrin fa'antani bi'asa allati tusawwi sufuf ranan da kake gyara sahu na yaki a badar ka soke ni da sandan da ke hannunka kuma jikina na ji zafi a cikina sai manzo ce ya ɗauko sandan aka ɗauko sandan ya ce a ba ukasha aka ba ukasha ukasha ya rike sanda sabai hankalin su duk ya kashi ukasha zai taɓa manzo Allah ne sai ce ya ma'aikin Allah lokacin da ka soke ni da shi ba riga ba da riga daga ni sai gefto saboda aka cire riganka manzo Allah ya cire riga ya kwade ya tsaya yana jiran ukasha ya dake shi da sandan sai ukasha ya rike sanda hazzaha kawai sai murza ta ya girgiza ta haka irin kamar yana tara ƙarfi ko ta bayan kalin sai tashi ya ƙara hazzaha saniyatan ya ƙara girgiza ta kamar yana ƙara ƙarfin karo na biyu wa hazza hata salifatan ya murza ta karo na uku suna tunanin zai ne ya gama tara ƙarfinsa ne zai daki manzo Allah kawai sai rungume manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fake da kuka ya rungume manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatan jikin manzo Allah ya haɗe da fatan jikinsa manzo Allah ya kalle shi ya ce ya uka shi me fa kai haka sai ce na ga irin maganganun da kake faɗi gwalagwale ina so ya zama ƙarshen abin da zai haɗa ni da kai a duniya fatar jikina ta haɗu da fatar jikinka sai manzo Allah ya ce har abada wuta ba za ta ci wannan fatar ba in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ji tsoron zalunci ya ce a zo a ɗauki fansa to kai waye wanda Allah ce kadi ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara amma duk da haka Allah ce liyaghfira Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran 'aziza haka Allah ya ce fa Allah ya tabbatar amma yana jin tsoron zalunci to ina gani ko kai Allah kadai ya san adadin mutanen da ka zalunta to inna rabbaka labir mirsad ubangijinka na madakata yana jiranta ka sani cewa fa shine Allah ce malul zalimina min hamimin wala shafi'in yuta babu mai nemo maka ceto a gaban Allah da Allah zai saurare shi a ranan ba wanda Allah zai saurare shi in dai kai azzalimi aka zo da kai gaban Allah da wannan zaluncin Allah ya ce ba wanda Allah zai saurare shi kaga Allah ya kore maka ba wani abokinka ne ko wani babu wanda Allah zai saurare shi indai akan zalunci wa qala ta'ala Allah madaukaki yace wa malil zalimina min nasir Allah ce azzalimi ba yi da mataimaki a wace rana a lahira sannan a duniya lokacin da zaluncin yake aiki a kanka ba wanda zai taimake ka an gane babu wanda zai taimake ka a lokacin da zaluncin ke aiki a kanka don wani baka san irin alaƙar da yake da shi tsakaninsa da wa Allah ba kuma bugu da ƙari ma sai manzala ce ka ji tsoron wanda ka zalunce shi addan da zai maka gashi ka zalunce shi kuma gashi bawan Allah sannan gashi yana da kyakkyawan alaƙa da ubangiji me kake tunani kaga al'amari zai lalace to shi yasa dole ka tabbatar duk wanda ka taɓa zaluntansa ka yi ƙoƙari ka warware shi daga yau ka warware shi daga yau tun kafin wannan yinin ya zo yinin da babu naira babu dala babu saifa babu euro ko babu dinari babu dirhami babu riyal ina ba ta an gane menene lada ne da sabon Allah su ne kadai hanyar biya ladanka a zaftare a biya shi in ba ka da lada laifin da yi wa Allah gwargwadon nauyin cutarwan a zaftare a yaba maka shi kenan kai kuma ka asara Allah ka shirya da mu to kaga Allah ya tabbatar da duk mai zalunta mutane bayi da mataimaki tun a duniya balle a lahira ina fata an gane akwai matar da ka kira ni take tambaya na ga halin da ta shiga ciki take ce min kishiyarta ce uwar gida ne ta ce mijintu ya ƙara mata abokiyar zama ta ce malam ɗana ya mutu kuma bincike ya nuna cewa ɗana kishiya ta ce ta ba shi guba ya mutu saboda ya shiga ɗakinta ta ba shi abinci yana ci ya kife yana ta amai aka kai shi asibiti aka ce an ba shi guba wannan abin ya zama dalilin mutuwa na ce to me ya yi ne gidan ta ce ba abin da ya yi ta ce malam a gabana a gabansa kishiyar nan ta buɗe baki ta ce sake ta kuma ya banka mun sake sai na ce ki yi haƙuri za ki ce na faɗi wannan sai sun rabu uwa ka ubanka ba dai asiri ta mai ba sai yadda ta kada shi to ki kyale za su rabu uwa ka ubanka bayan wata uku matan nan ta kira ni ta ce malam kishiyata ta haukace yawo take tumbur ta ce shi kuma ya dawo roƙona yake yi don girman Allah in dawo gidan na cikin san jahannama ta ce na ce to kin tafi can zaki kin ce ya sake ki daya ya miki biyu har yayi uku ko to ki da shi sai dai in kin yi wani aure ko rabu ko mijin ya mutu amma in kika shiga gidan nan kin shiga jahannama ta ce ya dawo yana ta kwanta don Allah ta dawo to kaji irinta akwai matar da Tace gaya min kishiyarta ne ta yi wa mijin asiri za ta iya wata biyar ba ta sa mijin a ido ba sai ranar da abin ya ɗan sake shi sai ruwa ya zo janta in kuma zai zo ba zai wuce yini ɗaya zai mata ba bayan wata biyar ɗin in ya tafi kuma sai ranar ta gan shi yaran kuwa aka raba shi da 'ya'yan in ya shigo gidan ana riƙe shi ana riƙe yaran kamar za su da juna ta ce malam zan kashe auren nan na ce ki ji ne ki haƙuri hajiya na ce za ki ce na faɗi wannan maganan za su rabu uwa ka ubanka ta ce kai malam yadda ya ɗauki matan nan kamar kwai na ce ina da rai ko ba ni da rai sai kin ce na faɗi wannan magana ina sudan matan nan ta kira ni ta ce malam da ban san ka bane sai in ce kana duba ya mata ɗan karan duka kuma ya sake ta ya ce ‘ya'yanta ma ta tafi da su ya ba ta baya so kaga abin da aka yi mawa'ancan ya lalace ya dawo ne kaikayi shi ne abin da ba to kaga zalunci baya karko duk wanda zai zalunci ɗan uwansa ka sani cewa ba za ka gane kyau ba Allah ka shirya da mu malai yace wa ammal ka kaga hadisai fa ha daga ciki hadisu abi dharr radiyallahu anhu al mutaqaddim fi akhiri badil al mujahadati yace hadithin abu wanda ya wuce a baya a babu mujahada ba sai ya maimaita mana hadisin ba kawai ya nuna mana zuwa ga hadisin sai ya ce wa an jabirin radiyallahu anhu daga jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare sa anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi sallam qal manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce ittaqu zulma ku ji tsoron zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah saboda zalunci dubbai ne ranar tashin kiyama duhu ne ba a gani kuma sirabi hanyar alwalaka shi zai haska maka duhu ne dundun sannan guraben alwalaka shi zai haska maka inda za ka taka a kan sirabi kuma manzala ce a haddu mina saifi ya fi takobi irin wannan takobin da ake sarewa mutane kai a saudiya manzala ce ya fi shi kaifi ina fata an gani wa adaqu min ya fi gashi kankanta kowa a cikin mu nan da ni mai magana da kai mai kallo na ko sauraro wallahi sai mun hau kai kuma ala qadru a'malihim kowa zai hau ne gwargwadon aikin da kai a duniya gwargwadon aikin da kai a duniya gwargwadon yadda zaka ka iya wuce kan tsirati to duhu ne zai dashe maka gabaki ɗaya ba za ka iya gani ba ka ji illar zalunci Ya yace wattaqu shuha kuma ku ji tsoron rowa ina fata an gane fa inna shuha ahlaka man kana qablakum saboda rowa ko kauro shine ya halaka wa'anda suka shuɗe gabaninku halaka bi ma'ana ya sa suka fada cikin bala'i hamalahum ala an safaku dima'ahum wannan rowan ya sa suka zubda jinin shi wastahallu maharimahum suka halatta wato ababen da Allah ya haramta musu na matayen juna kada su kece wannan hurumin suka kece malai rawahu muslim imam musulmi ya rawaito wannan hadisi wato idan ka duba hadisin nan gaba gaba na farko manzo Allah ce ittaqu zulma kaga wal amru mujarrad anil ƙarina. yaqtadi alwujub wajibi ne ka ji tsoron zalunci saboda manzo Allah ya bada doka ku ji tsoron zalunci an gano wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoron zalunci me illar sai ce kaga nan fi'il shart kenan ko fa jawabuhu shi ce fa inna zulma zulumatun yawm al saboda zalunci dufai ne ranar tashin kiyama duhu ne yana doɗe wa mutum hanyar da zai hau kan sarati يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ثلاثني فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم فبئس المصير ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاتقون munafukai da azzalumai a ranan suna kan sara'i suna cikin tafiya ka zalunta ka cuta ka yi kaza ka kawai sai ka ji an dauke wuta duk hasken da kake samun ganin sara'i kake sakawa sai ka ga ya ɗauke dundun ba ka iya ganin komai lokacin da za ka ga haske mumine ne sun riga yi sai dai ka ga hasken na tafiya shu sai ce alam na kuma akum zai gane wane wane zai dinda kiran abokansa ah, a duniya ba da muna tare ba kaga sai da suka wuce zai iya ganin su saboda duhun ya kai da ba zai iya ganin su ba sai sun masa nisa sun masa rata sannan zai iya ganin su a gaba sun riga sun yi nisa unzuruna naqtabis min nurikum sai ku jira su mana a jira su saboda su ɗanya fita daga haskenku su haɗa a gaban su don su gani su sako su zo su same su sai su ce kila ruji'u wara'akum sai su ku koma baya faltabi nuna. ku juya in kun juya za ku samu haske suna juya ka san mara gaskiya ko ko a ruwa me jibi yake to idan ko wuka ka bashi in zai dinne a cikin zai nitsa a cikin ruwa zai kama ko to juya wanda za su sai Allah ce fa duri ba bainahum bi sure sai a buga katanga tsakanin su babun batinuhu fihi rahma da kofa katanga ne kofa cikin kofan rahama shine inda mu'minai suke suna tafiya wa zahiruhu wajensa min qibalihi al'azab wajen da su suke tafiya za su je su nemo hasken Allah ke azaba ne sai ka kaga a lokacin su wa'ancan da aka ce in zuruna na sabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nuran bi ko fadriba bainahum bi surin babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibali al-azab sai Allah ce yunadunahu sai su koma ah wane wane za su dinga kiran su wane da wane duk ba tare muke zuwa ba ka tuna muna zuwa kaza mun yi makaranta tare mun yi kaza tare abokina ne kai a wajen kasuwanci muna kaza don Allah ka zo mana sai ce me qalu bala eh haka ne muna tare a duniya muna tare amma ne walakinnakum fatantum anfusakum sai dai ku a duniya kun fitini kanku ka ce kana so sai kayi kuɗi mota iri kaza kake so ka hau gida iri kaza kake so ka hau mace ma sai iri kaza sai ka tace ka dalle ka dalle ka dalle kamar aljana kake so ka aura shine ce fatantum anfusakum wa tarabbastum kuka ke kuna tunanin ba mutuwa wartabtum kuka samu shakku akan al'amarin lahira wallahi wani musulmin yana ganin fa lahiran nan fa fiction shaka faɗi ne wallahi musulmi ne amma yana ganin fiction ne yana ganin kaman ƙarya ne sai ce wa gharratkumul amani dogon buri ya rudar da ku wa gharrakum billahi al-ghurur wanda ya rudar da ku daga ubangiji shine shedan ya raba ku da Allah shine ce ne hatta jaa amrullahi wa gharrakum wa gharrakum billahi al har sai da al'amarin ubangiji ya zo shine mutuwa wa gharrakum billahi al-gharur sannan me shedan ya raba ku da Allah kuka halaka sai Allah ya ce wannan ayan tana daidai da dan Najeriya fal yawma la yu'khadhu minkum fidya Allah ce yau fa babu babu bribe ka san duk yanda ka kai in ka ce wai kana so abu doka dan Najeriya zai ce ka ku jale shi mun san abin da zai shi in ya fito ta nan baka kama ka ba zai fito maka ta can in ya kama ka ba zai fito ta nan sai ya yana da hanyoyi miliyan saboda sai ya birma ta ka fada to Allah ce yau din nan fa babu birai wala min alladina kafaru balle waɗanda suka kafirta su ma sun ba da birai ba za a karɓa ba kaga ashe da mutum ya ke ko sai Allah ce ma kumun naru makomakku ita ce wuta hiya maulakum ita ce majibinciyar al'amarinku a yau din nan fa bi'sal masir Allah ce tur da irin wannan makoma sai Allah ce alam ya'ni lil ladina amanu wai shin lokaci da yi baga waɗanda suka yi imani an takhsha qulubuhum li dhikrillah zukatan su ya cika da tsoron Allah saboda an ambaci Allah kuma an ambaci abinda Allah baya so ya ga suna aiwatarwa wa ma nazala min al da abinda Allah ya saukar na gaskiya na alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wala yakunu kallazina utul kitab kada su kuskura su zama irin waɗanda aka ba su littafi su ne wa yahudu da nasara min qablu kafin zuwan musulunci fa fala alaihimul amadu zamani ne musu tsawo suka zuka tafa qasat qulubuhum zukatan su sai kekashe suka manta da dokar Allah wa kasiru minhum Fasikun. Allah ce mafi yawan su fasikai ne kaf ku zama irin su inji Allah to kaga mai zalunci sako ne manzo Allah ce kada ka zama ka ji tsoron shi yasa ya ce wattaqu shuha. ka ji tsoron wato rowa shi ta Allah wa man yunka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda ya hana ransa abinda ransa yake so ina fata an gane wanda kuma zai sa Allah ya yarda da shi kasar rai yana da son dukiya kuma baya so dukiya ya ne ya lalace ko to mazala ce ya hana ransa abin da ransa yake so wanda kuma Allah yake son abin ya danne ya gabatar dan ya samu lahira fa ulaika humul muflihun wannan shine wanda ya rabauta a duniya da lahira saboda yanzu in ka ciro za ka yi wa addini hidima sai shi ya ce ka ga yaron ka yana UK wanda yana Cambridge wancan yana california wancan yana beijing wancan yana wuhan ko da yake corona ta koro su an gane to za ka ci zai ta kawo maka abubuwa da yawa a kwakwalwa sannan kuma ga kaza ga kaza zai dinga maka wa'ansu lissafe lissafai kuma wa'annan fa da kake yake kawo maka lissafi sai Allah in ka mutu da kyar ka samu wanda zai ce ga wani abu na hidima a cikin dukiyar nan yana ba da shi fi sabilillahi a kanka sai dai more ya ce abinda ka hana su morewa a da shi bari ya more to shi sa gara ka yi wa kanka kiyamun laili da abinda Allah ya baka wanda ka kashe shi ne naka wanda ka ajiye na magada ne an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rago musamman aka yanka aka kyafe kasan ba ka suke kyafe shi ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa sai ce ina wannan ragon ta ce ya ma'aikin Allah abin da ya rage a cikinsa cinya sai ka ce wannan shine sai manzo Allah ce to ki ce wanda muka yi asararsa shine cinya an gane ya ce ki ce wanda muka yi asararsa shine cinyan nan da zan ci wanda kuma yake namu shine ne wanda aka bada a waje to ka hana ranka saboda rai yana kwaitar da kai shaitanu ya idu kubul faqra Allah ce shedan zai dinga kawo maka alkawalin talauci yanzu baka tara wannan ba zaka talauta yanzu yanda Najeriya nan Buhari nan ta yawa kaza kaza zai dinga kawo ma wa'ansu abubuwa a kwakwalwa sai ya hana ka yin alkhairi ka yi wannan alkhairin shine naka in ka mutu ka bar wa magagari in magadan nan ba su da tsoron Allah shi kenan ka kaɗe duk abin da suka yi ka samu commission sa'annan kuma kana bayanin yadda ka samu kuɗin kana auditing da accounting gara ka kashe ka san kayi wa kanka hidima ranar da ka mutu ka koma gaban Allah za ka gansa Allah ya narka maka shi har sai ka ce kai da na sani da miliyoyi na ƙara akan wancan ba shine ce fa inna shuha wannan rowar ahlaka man kana qablakum shine halaka yahudawa da nasara in Allah ce gashi sai ce ba za su yi ba sai su ba Allah dan kadan nasu ne yawa na Allah kuma ne dan kadan haka suke su ba za su ba Allah mai yawa ba dan kadan za su ba Allah nasu ne mai yawa shi yasa manzo Allah sai ce hamalahum ala an safaku dima'ahum wannan ruwar ta sa har suka zubar da jinin juna hallu maharimahum suka halatta wato al'auran matan da ba sa halatta gare su suka dinga zinace zinace tsakaninsu da juna kuma wannan shine kuma shine abin da aka ƙara tallato mana nan aka karanta mana yanzu misali mutum in ka ce ya zo yi hidima ya gaya maka a shi nauyi ya masa yawa shi kaza ya yi masa yawa kaza kaza amma a wannan abin zai zo ya ba matarsa miliyan ɗaya ma kuma ta ce bai mata ba ko godiya ba za ta yi ba har aki za ta yi yanzu wannan za ka bani ka rike kayan ka bana duk kuɗin da kake da shi kaza za ka bani akwai wanda ya ce shi wallahi ma shi da ma kashe kansa ya ce gida ba daɗi ofis ma ba daɗi to in ta shi a gida sai ya gudu ofis yana zuwa ofis sai ta biyo shi sai ce kuma ga mutuwa bai san yadda mutuwar take ba wato ke na ya fara tunanin ya ne ya kashe kansa to ga irin wannan gara ka yi wa kanka abin da ya rara sa samu wannan naka ne dama waye ne ma eh ko ba ka san karatun ne waye ne ma shi ne kudin ko ba shi ya nema aiko kuma waye kamata ya kashe shi kai ma ka nemi ne naka kai ma ka nemi naka shi ya nema ya kashe wanda ya rara ku ɗauka ko saboda shi ne zai maka amfani kai a lahirarka in ka kare ka jirge ka ki taimaka wa kanka da kanka ka ci kanka don wallahi da wuya a samu ɗaya daga cikin su bari mai babanmu wani abu na alkhairi da zai dinga samuwa a kowansu bayan Allah ne da suka same ni suke ce min wai sun yi kuɗi ne yanzu suna so su yi wa ah, wato dan uwansu mahaifiyarsu ne ma wai sadakatul jariya suka ce sun sai miliyoyi masu yawa sai suka ce za su gina mata gida ne na darari saboda Allah ya ba su dukiya sai na ce to ni ga shawara suka ce me shawara sai na ce to ni shawara ta tunda dukan ku kuna da yaya kuma wannan gidan idan kuka ba mahaifiyarku ku gashi ta tsufa tukub tukub na ce ba za ta more shi ba amma tana mutuwa kuma yanzu za a yi splitting saboda kowa a cikin yana da ne yana da shiya a ciki kuma kuma ƴaƴanku za su zo space za su yi gadon wajen na ce ga shawara tun da fili ne kuka siya ku gina katafaren makaranta a wurin tun da kuna da kuɗi sai ku sofin ɗin wannan makarantar ku mai da shi na marayu sai ku ajiye mata sources of income da za ta shigo sannan ku ɗauki adadin marayu kowane anguwa na talakawa ku shiga ku ce a baku marayu goma ku tattaɓa sai zama na cewa adadin abin da kuka gina sai ku ajiye bayan wannan kuɗin da kuka ajiye saboda ne ladan ya ci gaba da gudana ba ku bukatan sisi kuma ba za ku nemi taimako a wajen wani ba ta yadda za ku samu inkom da sauransu saboda suna da kuɗin da za su iya yin haka sai ɗaya ce kayi ci fa ba gudu ba ja da baya wannan dai gidan sai an gina wa mahaifiya su ba wani makaranta kaga ana nuna musu abin da zai zama musu ne alkhairi mahaifiyarsu za ta samu ladan ko da ta mutu sa'annan su ma da suka gina za su gaba da ne samun lada kaga sun jefa tsuntsu biyu da dutse ɗaya amma suka tubure ba ruwansu su dai kawai sai sun ji yadda ita daɗi ya ce to wani daɗi za ta ji ta riga ta tsufa tukum tukum to ka ji matsalar mutanen mu kenan shi zai ce maka shi ai shi ne mai kuɗi ko ka isa kai kontrolin ɗinsa ba kuma alhali ba kontrolin kake mai ba kana nuna mai abinda Allah bai ba shi ikon hangowa ba kai kuma ka ɗan haska mai dan ya gani shi kuma zai ga kamar ai kana kontrolin ɗinsa ne to yanzu aka bar su in suka yi wannan zai amfani ta kudin ba zai amfani ta to ai gara ka gina abin da zai amfane ku duka zai amfani baba to irin wa'annan abubuwan shine ya kamata a ce mutane suna yi wa kawukansu saboda idan ka mutu zai amfani ka duniya da lahira Allah ka sa mu dace wannan hadisi malai ce rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin a cikin kitabul bir babu tahrimiz zulm ina gani saboda yanayin lokaci anan zamu dasa aya idan Allah subhanahu wa ta'ala. ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi akan hadisi na biyu insha Allah subhanahu wata'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kafin mu ba da dama ga masu tambayoyi akwai tambayan da muka ɗauke ta bashi na jiya kenan ko saboda lokaci bai ba mu dama mun karanta ta ba duk da yake mai tambayan ya rubuta ta ne a turanci yana cewa what is the history of sinamaki herbs a tambaya yake kan wani fure ne da ake kira sina asalinsa kenan a sina haka ya zo a hadisi akwai hadisi ingantacce hadisan guda biyu ne zuwa uku sauran hadisan ba su inganta ba amma ruwayar da ta inganta shine ruwayar da imamu ibnu majah ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa haka imamu hakim ya rawaito ruwayar a cikin mustadrak nasa haka imamu tabarani a cikin musnadu shamiyin ya rawaito hadisin sa'annan kuma abu nu'aym shi ma ya fitar da hadisin a cikin tibbin nabawi nasa kasa akwai tibbin nabawi na ibn qayyim al-jawziya to tibbin nabawi na abu nu'aym ya zo da hadisin hadisi ne ingantacce imamu nasiruddin albani ya inganta hadisin a cikin silsilatul ahadisi sahiha ya tabbatar da hadisi ne sahih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bisina والسنود سيتي فإن فيهما شفاء لكل داء إلا السام قيل وما السام يا رسول الله قال الموت ya na hore ku da yin amfani da wannan fure ɗin sina shine a turance suna kiransa sinan ina fata an gane Suna to wannan fure ce mafi galibi za ka gan shi kamar fulawa yalo kuma yana da seed baƙaƙe to a ana samunsa ne a hijaz ɓangaren hijaz ƙasashen laraba saudiya yaman da sauransu nan makamanci haka to shine suke cewa sina makki hijaz din in ka samu sina din na makka ya fi ƙarfi an gane to shine ake ce masa sina makki amma ba wai hadisin bane ya zo ce sina makki sina kawai maza ya faɗi akwai ruwayar da ya zo da sina makki amma ruwayar kamar yadda albani ce baifa an gane amma ruwayar da ta zo akan sina kawai sunan furan kenan to ana samun su a wurare da dama kasashen larabawa a hijaz na makkan dai shine ake cewa suna makki dalilin kenan makki suna na makka an gane sai ce to in da kuma sanut sanut kuma shine ake kira kamun kamun an gane shi to shi kamun din shi ma zaka gan shi kaman wato kaman shinkafa yake a cikin abin nan ɗinsa za ka gan shi haka green to shi ma kamun ɗin yana har mansa ana siyar da shi in ka je masu islamic kamin ka ce a baka man kamun za ka gan shi yana daga cikin man zafi yana maganin tari da sauransu to shi suna ɗin yana maganin misali mutumin da ke da ƙaiƙayi yana maganinsa mutumin da yake samun ciwon kai ne matsanancin ciwon kai wanda zaka dana cema ma migraine ne ko da sauransu to in mutum yana amfani da shi yana maganinsa sannan kuma matsalan zuciya yana maganinsa don manzala ce maganin komai ne banda mutuwa an gane to shi ne tambayansa sai ce what is the benefit to kaji na riga na faɗi does it have, have side effect when taken frequently no shi kenan amsa an bada kenan ko ya ce jazakallahu khairan ina gani na amsa tambayan wa ya kawo ma wannan tambayan to shi kenan <laughs> wai wanda ya bani ne yana zo mika mai takardarsa to yanzu za mu ba da dama ga masu tambaya sai a yi tambaya mu amsa eh eh ai mun ce mu ba turawa bane ya bari in muna turanci zai mu yi turanci dole eh yanzu hausa muke kowa na ganewa in ma baya so ya neme ni eh kina suna mun a suna mun daban ai suna mun daban wannan suna mun shine eh, shine kirfa kirfa shine suna mun eh a'a mun ake ce mai shi mun hmm. c i n u m hmm. u m sinom Hmm. ana samun shi duk wani islamic kemis suna da shi in ma ba ka da shi kana zuwa zai ce ma zai kawo ma gobe ko an jima ka zo ba da wahalan samu in ka je kasuwa ma za ka same shi ana samun shi eh, yana da amfani sosai mazala ce in wato shifa'un li kulli da'in waraka ne ga dukkan ciwo illa sam banda mutuwa kila wa masam sabai suka ce me kake nufi da sam mazala ce al-maut mutuwa wato mutuwa ne kadai ba zai iya maganin sa ba amma duk wata ciwo duk wata cuta da ke damun ka in kana amfani da ita za ka samu waraka da izinin Allah manzo Allah ne faɗi kuma hadisin ya inganta eh kuma kanka sai ka ce za ka gwada eh dan <laughs> ba kawai ka yadda ne a zuciya sannan sai kai eh kamar yadda habbatu sauda yace shifa'un li kulli da'in illa sam ko habbatu sauda maza Allah ce waraka ne ga dukkan wata cuta banda mutuwa ita ma ko yanzu ma ga wanda ba mu ba ma sun gano suna zuwa ka zama mutum yana give me black seed oil me black seed seed ko da sauransu kaga mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq ne ya faɗi ko kaga sama da shekara dubu yanzu suke gano amfanin sa suke magana mu ko ga malaman musulunci sun yi bayani gamsashe imamu ibnu qayyim al-jawziya a cikin tibbun nabawi da yazo yana magana akan sa yake cewa yana da fa'idoji da yawa irin masu karce wannan mutum misali ya ga ana ɗan karce shi ɗin nan da daddare in yana sha zai maganinsa idan mutum yana da matsalan wato shusa gaye ina ba ta an gane in yana sha zai maganinsa ciwon kai abin nan duk wani zai irin cuta irin wannan ya ce in dai kana amfani da shi zai za ka samu waraka ko dai ka sha shi ka tafasa ruwan ka sha ruwan ina fata an gane ko kuma ka daka shi garin ka sha shi ka sa da zuma ko ka sha shi da ruwan zafi kamar shayi kana shan shi insha Allah duk wani abin nan zai warware maka na'am wa alaikum salam na yi bayani eh na eh haki haki to idan wani ya cuci mutum Eh. <laughs> ba sai ka buɗe baki ka ce Allah ya saba na ga kana ta nanu ina karatu kana ta min haka na san kana so ka yi magana to ba sai mutum ya buɗe baki ya ce Allah ya isa ba in dai bai ji daɗi a zuciyarsa ba an gama to mutane nawa kai wa haka na'am eh a katsina na gani na gani su kuma masu garkuwan suka ajiye kaga alhaki suka ajiye maman shi din suka ɗauke su su biyu suka tafi da su na gani ɗazu a facebook na gani ɗazu a facebook eh alhaki to amarya da uwar gida eh na gansu akan dutse ba <laughs> na gansu a ɗazun nan ɗazu ina office a jami'a na ɗan buɗe haka kawai sai na gani har shi ɗaya daga ciki yana cewa to kin yadda yanzu mu mai da ke mu ɗauko babaki eh. eh ta ke ba da amsa hmm. ramin ƙarya ya eh, to shi ne Allah ta shirye da mu su ma Allah shirye su na'am to haƙi yau an tabo bulalan tsamagiyar ta hanya eh na'am eh eh eh haka ne miliyan ɗaya ne eh miliyan ɗaya ne dubu ɗarin shekara ashirin miliyan ɗaya ne yau kawai ɗaukar shi haka sai ya ɗauko ya ce wane dubu ɗari ka bani amma dubu ɗari a wannan lokacin yana daidai da miliyan ɗaya yanzu ka yi haƙuri ga abin nan na dawo maka da shi ka yafe min haƙƙinka da na shiga dubu ɗarin miliyan da za ka samu mana in ka ce mai dubu ɗari ne an gane saboda ai yanzu darajar su ba ɗaya ba ne kuma ka ɓata mai lokaci ka shiga abu saboda haka sai ka ba shi daidai da wannan daraja a wannan lokaci a yanzu shine miliyan ɗaya sai ka ce mai to in ba ka da miliyan ɗaya ka ce to kuɗin ka dai yanzu dai ya kai matsayin miliyan ɗaya saboda a wannan lokacin dubu ɗari yana daidai da miliyan ɗaya ne na yanzu saboda haka amma ba ni da abin da zai iya baka nan miliyan din ga kaza ga kaza kana haka wallahi zai ce na ya maka ba ni wannan din saboda ya san da gaske kake an gane shi ma zai ce a ba sai ka ba tun da ka kawo wannan ni na gode an gane ka kumanta da kisan da muka karanta a farkon babu sabr ko wancan mutumin da ya kira ma mai aiki ya mai aiki ya ba shi ya rena ko da ya shi kuɗi sai ya rena kuɗin ya ce shi ba zai karɓa ba zai tafi shi kuma mutumin sai ya ci gaba da juya kuɗin kuɗin ya taru ya taru ya taru har ya haɗa mai garken shanu awakai da tumakai da kuma raƙumi har da kuma mai bawa bayan wani lokaci sai wancan ɗin ya dawo ya ce bana kira sai ce zo an gane ya ce kaga duka nan ya ce eh ce naka ne kwasa ya ce kakka mai izginanci ni kuɗi na nace ka bani sai ce a'a wallahi ba izginanci nake maka ba kuɗinka ne da kake karɓa na dinga juya shi na dinga juya shi shine ya haifar da wannan abin da kake gani ya ce ya Allah ya sai ya ce kwashi kayanka ya kwasa gabaki daya ya ce komai bai bar min ba to ya yi tawassuli ya ce ya Allah ina da damar in ce to ya biya ni hakkin juya sun da ni amma ban tambaye shi ba ya Allah in na yi wannan abin dan neman yardanka ka kubutar da mu daga halin da muke ciki shi ne daga cikin salasatu awahumul mabit ko mutanen da suka shiga kogo wannan dutsen ya zo rufe sai dutsen ya buɗa kaga kenan kai ma yanzu imani kenan ya shigo an gane to zaka ga Allah subhanahu wataala ya kawo mutum mafita Allah ka shirye da mu malaminu wa alaikumus salam Ee. wa'anda ya iya tunawa mai tambaya na tambaya ya ce mutum ne ya taba cutar mutane da yawa a da amma ba zai iya tuna mutanen da ya cuta ba adadin wa'anda ya cuta in ya tuna da wa'anda ya cuta ya kai musu su wa'anda kuma bai iya tunawa ba sai ya kintaci irin abin da ya cuta sai ya bada shi fi sabilillah a matsayin ajiya in an je lahira a ba su haƙinsu an gane sai haka haka ibn qudama ya faɗi a cikin minhajul qasidin yace radd a ƙarƙashin raddul mazali ka gane eh Allah ya samu dace na'am daga murya ban ji yana tuka babur ya zo ya buge shi karce shi eh. ah, ya taro Roma <laughs> tambaya yake yi ya ce mutum ne yana kan mashin ka san wani lokaci yadda ɗabi'a mutane suka koma yanzu kana tafiya akan mota ko mashin kai ta mai hon ya ce ai kana gani ba zai juya ba yana ai yana kana gani shi baya tunanin contingency birkin ka zai iya failin duk baya wannan tunanin ko ya ce ya zo wuce kuma sai dan karce shi da mashin ɗinsa shi wancan ɗin sai ce Allah ya isa ina ba ta an gane shi kuma yana gana tun da ya mai hon eh sai ya wuce bai damu ba to Allah isan kuwa ya taro mace ya nemo shi ya nemo shi ya neme shi ya nemo shi saboda kai da kake kan mashin ai wajibi ne ka kula ko da ka zo din yayi taurin kai sai ka karkace sai ka wuce ba ka zauna lafiya ba karta mai da kai ai zafi ka shiga hakinsa malam duk wani tawili kawai ko ya hakuri ko bai shi kawai ne magana duk wani tawilin da za ka yi a wannan ku yi hakuri kana da daman da in ka karkace ka wuce an tafi lafiya ko baka da shi a'a ai ku tambaye ku gane duk wannan takadira sun ku ajiye shi a gefe amsan tambayar shine ya shiga haƙƙin wannan mutum amma idan ba yi da dama ne dole sai ya ɗan karce shi to Allah ya sani amma shi a mai tambayar da divertin ɗin amsa ku gane don ya gane laifin da ku gane matsalar ya shiga haƙƙinsa kuma ya nemi shi ya yafe mai shi kenan in ka gano shi daidai in baka gano ba ka ta roƙon Allah ya yafe maka kai ta ayyuka na alkhairi a lahira fa sai ya fansa ne kawai gaskiyar magana eh mutum ya san eh, eh. eh malam ni ma daga getan na fito duk wani bayanin da za ka gaya min na fi ka sani saboda ina ciki har yanzu saboda haka kawai ka kiyaye shine kawai gaskiyar magana kawai ka kiyaye ba ruwanka wai wai kaza ba ruwanka ka kiyaye dan ko a ka'ida a musulunce in an yi accident abinda musulunci ya ce in aka zo kafin a yi hukunci sai an kira road safety an kira wa an kira bio uh, saboda su ne haƙƙin su zo su duba yadda accident ɗin ya faru sannan a nemi eyewitness wanda suke wurin yaya abin ya faru sannan a duba shi mai tahowan in ya yi overspeeding ne ya yi gudun da ya ne sa sauran kasashen da suka ci gaba suke mai speed on limit ko yadda abin aisa saboda duk gudun irin wa'annan abubuwan ne kaga ai ba Allah suke bi ba amma kuma tsarin Allah ne mu nan kai ne kawai duk abin da mutum ya ga dama eh ba abi ba nan wani bawan Allah ya kawo mana tambaya satin da ya wuce ba wani yaro ya zo ya taka yarsa dalilin da ya sa ya sai shafi kwakwalwa shi yaron bai ce a yafe mai ba bai ba shi hakuri ba baban yaron ma ya ce ai ba da motar shi bane to kaga irin wannan duk ya faru saboda haka akwai sakaci da mutane suke da wauta wai yana tunanin ai kaza ne wallahi a lahira za ka gane kuranka kai tun a duniya sai Allah ya fanshi wannan saboda haka je mu kiyaye mu ji tsoron Allah mu kiyaye shine kawai gaskiyar magana na'am eh to eh eh eh eh eh

to kaga ishara kenan eh kaga ishara kenan kaga ishara kenan shi yayi bai sani ba da ma ganganci ne an gane da ganganci ne sai ka sai a ce to wannan kaga bai sani ba ya wuce to amma ya taka ruwa ne ruwan ya fallatsi masu ne masu mashin shi bai sani ba saboda yana sauri su da suka zo wurinsa sai suna ganin kaman da gangan yayi suka ce abin da ka mana Allah ya yi maka shi kuma a lokacin maimakon ya ce don Allah ku yi haƙuri me ya faru ina sauri ban san me ya faru ba kaga za su ce ai ka falla tsamana ruwa ko sai ce to ku yi haƙuri wannan shi ne kuskuren da kai a lokacin to kana ganin to ka san dama akwai ɗan tsama tsakanin mai mota da mashin an gane matsalan akwai wannan tsamin shi ne saboda haka shi sai ya yi gum a cishirinka kuma sai ya koma shekara ta zagayo a daidai inda ya fallasa wannan ruwan wani kuma mai mota shi ma yana cikin motarsa shi ma yau da gudu batal shi ma ya fallasa mai ya bata mai jiki yana cikin mota hazi hibi tilka kenan wan kenan kaga daman kaga nasu ma da dan sauki suka ce abin da ya musu ko shi ma a masa kaga an yi balancing to sai ka nemi Allah ya ke maka to saboda haka abin da ake so mu gane mu cire girman kai duk lokacin da mutum ya ce ma kamun kaza ka yi kokari ka tambaye shi ni ban ma komai ba kai ka sani a'a kila ka yi ba ka sani ba ka tambaye shi don Allah ne ne in ya ce ban kamun kaza ya hakuri matan na tuba shi kenan ka zauna lafiya amma ni ba ban ma komai ba ka yi mana kaza kaza sai ya ƙara maka mummunan kalmomi in yana da haƙƙi akan ka ba sai ta kanka a gane matsalar shi sa ka dinga kokari taka ta zai shi sa manzo Allah ce ittaqu zulma ku ji tsoron zalunci abin da aka ce ka ji tsoron sa ai kai taka tsantsan kar ka fada ciki duk yadda za ka yi taka tsantsan kai saboda me yana da wahimul aqiba karshen ta mummuna ne saboda in ya taso kai da kanka wani lokaci sai ka rasa me kai irin wannan bala'in ke fuskanta kuma wani haƙƙi ne na wani ya ce ma Allah ya isa ko ya ce Allah ya kaza ko Allah ya kaza sai ka ga irin wannan ya faru a dinga ka tsantsa wa alaikum salam na eh eh Eh. eh eh amin shi eh eh to kaga mutum mai hankali kenan dama haka ake son mutum mai hankali in abu ya faru ka tsaya a natse ka yi magana wannan maganar shi zai sa a maka kyakkyawan fahimta amma idan kai claiming in right to nan ne za ka ta wanda ka cutar ko har ya faɗi an su kalaman da ba su dace a kanka ba a kula da wannan Allah ka shirye da mu kai ne na karshe tun zo kake da daga nuna eh an taɓo ka eh ina eh, sani ya ina eh, sani eh eh eh tambaya yake yi ya ce kaman gwamnati ne ta ce masu makina kasa fata ko a waje sai kuma sai mutum ya fata to ya yi laifi har a wurin Allah ka buge shi eh ko da ka buge shi ka tsaya ka ba shi hakuri shi gwamnati yayi wa laifi kuma yayi wa Allah ne laifi kai kuma shi haƙƙinsa ka shiga sai ka bashi hakuri ya ƙara da shi da gwamnatin da ubangijin da ya ya bi an gane kwanaki ba gwamnati ta hana awa mashin ba da wani lokaci ba to duk wanda ya fita ya saba wa Allah tunda manzo Allah ya ce hadisin ubadatu dan samit baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makarahina fi yusrina wa usrina wa asaratan alaina wa alla nunazi al'amra ahlahu illa an taro minhum kufran bawahan inda fihi min Allah burhan hadisin imam muslim yace mun yi wa manzo Allah mubaya'a cewa in Allah ya ba mu shugabanni duk irin muguntansu za mu ji maganarsu za mu yi musu biyayya fi manshatina suna mana bayani sun ba mu doka a cikin nishadi za mu bi wa makarahina sun ba da doka ba ma son dokan ya ce dole mu bi su wa usrina kuma muna cikin tsananin rayuwa suka ce kaza za mu za mu hakura mu bi ko da ba ma so kuma ko da duk tsananin da za mu shiga na rayuwa mu bi su haka ba uba da ɗan sami ke ce manzo Allah ya gaya mana mu yi ya ce sai ce wa asaratan alaina su kuma shugabannin suna fifita kansu sama da mu duk abu na alkhairi za su jingina wa kansu duk wahala su yaba mana ya ce wa Allah nuna bi al'amura alahu kuma duk abin da bai shafe mu mana jagoranci ba ma sa baki tunda ba haƙƙin mu bane su ne Allah zai tambaya ko sai dai mu samu su ido sai dai in mun gansu suna kafirci balo balo a waje to a nan ne muke da hujja a gaban Allah in sun ce bi mu ce ba za mu yi ba kaga wannan bulalan Allah ka samu daji, Allah ka samu daji. dace ya Allah muna roƙonka abin da muke karanta ka ba mu ikon aiki da shi ka sa ya zama hujja gare mu wajen tsira duniya da lahira kada ka sa ya zama hujja a kanmu ya Allah yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatun su ka sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama tarnaki da cutarwa gare mu ga wannan ƙasa da wannan yanki da muke rayuwa ya Allah ka kame hannun su kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba ya Allah ƴan uwanmu da suka faɗa hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka kawo musu ɗauki ka kubutar da su daga hannun wa'annan mayagun mutane ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci waɗanda za su shirya a cikin masu wannan aika aika ya Allah ka shiryar da su wanda kaddarar ka ta gabata akan su ba za su taɓa shiryawa ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su ya Allah muna roƙonka ka haramta haɗuwar mu da su har abada su ma ka haramta haɗuwar su da mu har abada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka ka yaye masa dukkan wata cuta da ke damunsa da shi da sauran musulmai wanda suke kwance a gida ko asibiti ba su da lafiya ya Allah ka ba su lafiya ka ba su lafiya ka ba su ikon ribatan wannan rashin lafiya wajen maka ibada da neman yadda zuwa gare ka mu kuma ya Allah muna roƙonka kai mana ruwan ciwo wannan lafiyar da ka ba mu ya Allah ka ba mu ikon ribatanta wajen neman ka duk abin da zai sa kai fushi da mu ya Allah ka kame hannayen mu kada ka ba mu ikon aiwatar da shi yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la shi kuma da ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa wannan dukiya a wajen yi maka hidima ya Allah muna roƙonka mu ma ka ba mu dukiya sama da dukiyar da ka basa ka ba mu ikon yi wa addinin ka hidima sama da wanda yayi da mu da shi ya Allah idan ka azurta mu da wannan dukiya kuma ka ba mu zuciyar yi wa addinin ka hidima ka karɓa mana a matsayin ibada ka tara mu a cikin firdausul a'la subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك